na ce me za ku dinga rayuwa a wannan ba ku da aiki sai ya ta fuskanci ku nan ku nan ku ne dije ku ne wai yanzu na gina nano matan nano biyu ya siyi gida na siya masa mashin duk wanda yake tare da ni a karkashi na ba wanda bai mallaki muhalli ba su bandaro su mallan kwaram din nan su ki? kowa ne mahanya mallaki muhalli amma ibro ba mahaifinta ba ne ni kuma abokin aminin mahaifinta ne ni ubanta abokina ne kuma zan tura miki hotuna na da ubanta dan Allah ba a rika min magana a wasu ka turo min saboda yarinya yanzu ga baki dai riyat din nan tana cewa ita ta bata Ibro tana cewa ita ai gidan Ibro ce har kirari ake mata madad din gidan Ibro har kirari ake mata baba Ari in baka labari ni dai na san yarinya na bata kama da Ibro na san dai bata kama da Ibro yarinya nan baba Ari tana wai ibro ne babanta kuma tana ɓata suna tana cewa ita ibro ita gidan ibro ce ni ku ka san me Allah ya sani ni ku na zagi ibro baba are Allah ya sani kuma kaga ba akan ban sani ba na ce mata kin ce mun ce mata kin ce mun uba yana yana zama a kofar gida na ce shine shinshina mata ce mata ke ubanki ma da ya mutu ko ba wanda bai san ubanki a Kano ba ibro ba wanda bai san halinsa ba ni na ga ya kuma Allah ya kai wannan baba are sai kuma Allah ya kai wannan abin da na karin da ne wa ibru da na ce na zage a ne ba bara tabbatar miki da wannan abu yanzu kina ji shiru zaki kina ji akwai kira eh. zaki ji yawa zaki zaki zan shi zaki ji da kunnanki zaki ji ki shiru da ya daga zan ga ji da amma shi ne hello akara makallahu wai dan Allah dan annaba a tece waye uban a tece yar gidan yar auta wa to kaga da ta jeriyar gaba ɗaya tana cewa ita yar gidan ibro ce yar ibro ce tana ta za ana zagin ibro yarinya ta lalace da zina maza take kadi tana ta cewa yar ibro ce ita ni kuma yanzu na ce ta sa hands free zan gaya masa tabbas wallahi azimu ibro ba shi ya haifa a ta ba ibro bai matanta ba sai daga baya shi ne ubanta na ku zage ibro Allah sani na zage shi sai da iyakai ne na gaske yana ji na wallahi ana suka kwantanta wallahi tallahi ba a da Allah ya fi mu zagin da mutum ba shi da A wallahi ibro ta kace muku magana akwai mai cewa sai dai in cikin zane suka yi da ubanta a aikin banza suka sami yarinyar nan kwariyar ta ɗauka. Akwai take your